ƙawata albishirinki hmm, mutumin ya raya gori yau da an kawo ramadan basket cike da kayan duniya har kayan sallah aka kamun don allah ki sauri ki zo ki kallo kina ina Baby ya kawo kayan amma a cikin kwando kwaya ɗaya ko ni ba mu tsawa kai. ina gama sai da suka yi lissafi lemu ma kwaya biyu na ciki zo ki gani da allah hmm. tun daga farkon azumin watan ramadan har zuwa sa na bana batun kai kayan shan ruwa wanda samari ke kai wa 'yan matansu shine ya kankane ko ina musamman shafukan sada zumunta idan aka shiga tiktok abin da ake magana kenan instagram ma ba a bar shi a baya ba kuma wannan shine batun da za mu tattauna a filin mahangar zamani wato Ramadan Basket tare da ni Badriya Tijjani rawi a wannan karan 'yan mata sun shaɗa mara kan cewa duk saurayin da bai kawo musu kayan shan ruwa wato ramadan basket ba har aka gama sallah idan ya sake ya zo gidansu za su kora shi kayan toshi dai murga mun san bisa al'ada farin jini gare shi to amma kuma samarin wannan zamanin ba sa son kai kayan toshi shi yasa wannan karan 'yan mata suka zage damtse ganin cewa lalle sai an kawo musu wannan kaya kuma domin tattaunawa akan wannan batu na gayyato muku baƙi ina tare da rukayya adam shuwa wacce matashiya ce da take goyon bayan lalle a kawo wannan kaya sai kuma bello abubakar ismail wanda aka fi sani da abis fulani a shafukan sada zumunta musamman tiktok da kuma instagram wanda shi kuma sarkin yakin maza ne baya son a kai wannan kaya inda soyayyar gaskiya ake yi ina muku barka da zuwa filin mahangar zamani to muna gode muna godiya na gode daga ya tona da aka yi ma ina godiya daga ya tona da aka yi rikaya bara na fara da ki ku da tuntuni ba ku farfado daga baccin da kuke yi bane sai yan sannan kuka ce lalle sai an kawo kayan shan ruwa to abin daki daki yake bi kowane abu zaki gan shi da irin lokacin shi kamar um, kamar zan ce miki abin ne tun ana yin shi sai irin aka rage yin shi to yanzu sai aka ankarar da mu idan ba a yi shi ba to mu ma yanzu ba zaman lafiya kawai ke an <laughs> kawo miki ramadan ba a ni an kawo min nawa <laughs> kwando na aka kawo miki mm, ni kuɗi ya tura mu sai kika je kika siya da kanki sai sai kayana na zo na nuna masa kuma abis na'am an ce san banza ne ya fa yanzu fa maza da bati siddan shine dalilin da ya sa ba sa son a kai wannan kaya gaskiya ba san banza ba ne ba ba abin da ya hana abin da san banza din da ke gani yanzu samarin yanzu muna so mu ga 'yan mata suna aiki suna sana'a suna yi wa kansu abubuwa da dama gudun kada a je ya aure a fada hannun namiji wanda ba zai iya rike su yadda ya kamata ba ko ba haka ba kuma kekin sayar da auren zamani ya kamata yake kasancewa wasu maza suna rike mata yadda ya kamata wasu kuma za ki ga sai a shekara goma ko a tamfa ɗaya ba ka musu ba amma me ya haɗin wancan ɗin da batun kai kayan shan ruwa abin cewa nake ki tsaya a shekara ki tsaya na kai ki ko ba haka ba na farko muna so kai kayan ramadan basket yana kashewa 'yan mata zuciya saboda me a'a yi mana ban yarda da wannan ba ina zuwa yakan kashe wa ƴan mata ta tun daga laraba ake ko daga litinin ba za a gane ta ba sai ana gama ana gama miki a gane waye za a aura ba magana gane ban yi magana gane wani to ya kamata a ce an fara ba ban yi magana gane wanda za a aura ba abin da na ce no no ba miji na gari shine mai kuɗi ba miji na gari ne mai kuɗi ba na ce muna so mu ga ƴan mata suna sana'a suna yi kansu abubuwa da kansu sannan kuma na biyu kin san yadda halin zamani ya koma mm-hmm. idan aka bari har sauri yana ba wa mace kuɗi ko yana siya mata abu haka ne ake amfani da man a yaudare su a ya lalata su amma a bisa akwai waɗanda suke cewa ai tsohuwa al'ada ce ta ƙasar hausa kai toshi da azumi shine ake kira tosin sallah a zamani ne yanzu aka maida shi zama Ramadan basket kuma ko da to ai an ga miki ai aka zo magana wannan bara ne magana ba wani ba wani wannan ai ga miki Hausawa akwai su da zabi ko al'adar tasu idan ta burge sai su dauka idan ba ta burge su ba fatali ake da ita to wannan kuma kin ga inda ta ga saurayi a ce maka dole sai ka kawo ramadan basket wasu ma an ka kawo su raina su ce ai kai baka yadda ya kamata ba wata budurwa ma sai ta tara ramadan basket ɗin mutane da yawa da yawa <laughs> ta karɓi na wacce ta a a yana da kana son mace ka mata ba wani kin ga kawai ramadan basket ba dole bane ba addini bane ba al'ada ce kuma al'ada idan ba ta da a fatan da ita mata suna cewa wai kyautatawa ce da ƙara dangon kauna eh. a to ƙara dangon kauna ni idan uba ne ni idan uba ne ba zan karbi ko sisin saurayi ba idan ma ya kawo sai na mai da shi domin idan aka kawo min gani zan yi ai kare na ni gani kake ba na yi mata me wani ramadan basket wani kwai da wani lemon guda a ba wani abin da zai raye soyayya ni ba za ka a a ba magana ko ni dan uba ne ma ka kawo mu mm. ramadan basket gani zan yi kare na ni kawo lakanta ni wulakanci ne ma tsotatawa ce kuma zancen su abin da suke magana akai shine ko iyayen mu wadansu daga ciki ai an kai musu toshi a to ai al'ada ba wani abu take haifawa ba in ban daga gashi na kina ji yanzu misalin da cike wata ta raina kuma ana raina wata tana ta kawai a kan su ne ta kai in kai kai ban ga a ba wani ai a daina yi kawai ni idan uba ne ma ni ba zan karba ba kawo magana ka wulakanta ni to amma dakata akwai wata ta gaya min ta ce mini in aka gayyace ku shan ruwa ba kai kaɗai kake zuwa ba da abokanan ku abokanka kuma sanin kai ba aka gaya miki ka kai ba sanin ku kai ka zo ka dauka ana gaya miki in da ci gaban ruwa ta gayyace mutum shan ruwa na rantse ba zan ce miki kowa ba wallahi saurayin ke bada kuɗin ba ita take ara kuɗin ta ba ko ko ah. duniya na gaito na kawo ba ku hada da kuɗin ku sana'a me kuke tare da kuke hada da shi ne gane sana'a kuna bukata ba ku ramadan basket dubu biyar har ka gane wani abu ramadan basket ba wai gazawa bane ba wai dan ba mu da shi bane ba ramadan basket kawai kyautatawa ce kuma kyauta ce ta ramadan eh ni idan uba ne ma kawo min a'a ni gani an kawo lakanta ne ma yanzu magana saurayi ne kai to ni okay saurayi ne nan to ni idan saurayi ne nan idan saurayi ne nan ko mm. idan zan kai ramadan basket gidan su na gana sai na kamar na wulakanta gidan kamar na mai da ta mai waciya dan haka ba zan kai ramadan basket ba ba magana ai shi ramadan abu domin ka kyautata soyayya tunda su suna faɗin cewa kyautata soyayya ce to ai i love you tafi komai daɗi a ah. soyayya <laughs> duk namijin da ba zai iya ɗaukar ramadan ba sai kai maka wani i love you kuma bayan nan a'a ga miki tsaki ji amma abin tsaya ka ji wani a zaune nake ni na yadda da abu guda ɗaya misali yanzu idan sau budurwarka kana tare da ita mhm. baka da shi mhm. za ka iya gaya mata baka da shi mm. amma ba wai ka guje ta a lokacin ba wai sannan bayan sallah ka dawo magana duro mun Allah ba ni ba ba wanda waye magana gujewa anan wajen ana gujewa masu gujewa da ban magana ake ta kaiwa ba magana gujewa ake ba amma dole su kai masu gujewa ma ina tare da su ni ai ban gane kai saboda ta za a zo a saka mutum abin da ba dole ba ba ba farilla ba to idan har aka dauki wannan ba dole ba to dole shi ma soyayya a dauke ta ba dole ba a'a kai eh. soyayya halak ce an faɗo ta a hadisai ne to haka kyautatawa halak ce ai shi shi ma hadisai wannan ai a'a soyayya wajibi ce ba ma halak ba wajibi ce wajibi ce soyayya kyautatawa fa kyautatawa kyautatawa abu ne mai kyau amma ne ku kun kyau yadda abu ne mai kyau abu ne mai kyau kyautatawa amma kuma amma kuma irin wannan kyauta da ake tilastawa mutum bai da kuɗi kina gani har da masu rainawa an ka kai musu a'a ni fa kai fa da raina a'a ba da ruwa na mana ni saurayi ne nan na sani kuma ni zan ni abin da ne da shi ruwa kai ma na Ramadan basket din a'a ni ba zan iya kira ba za a ce na mai su mayin wata ai su za su zage ni ba wanka da wai sun mai da matan suna son ku so ya kai so su suke kawowa ana kawowa ni ba kawo ba kawo min dai Ramadan basket ba amma amin kyaututtuka amma kuma ba wai da saboda wai Ramadan basket ba kuma ban karba ba na mai da shi saboda tausaya masa nace kina mace yanzu ai wanda ki hada ki kara jari ban karba akan me zan karba ban karba ba akan me zan karba bikayya idan zan dawo gare ki mhm. waɗansu suna ganin cewa idan har kana son mutum tsakani da Allah ba sai ya ɗauki abin duniya ya baka ba haka ne ko ba haka ba ne eh da wannan to ku menene abin duniya ba shine zai sa ka to ku menene yasa kuku wannan karan kuka dage akan hadda ikirarin wai idan mutum bai kawo ba shikenan bayan sallah waya gaida gida an gama soyayya to yadda kamar dazu nake faɗa mishi shine akwai inda kina tare da shi saurayin sai kun kai gabdar azumi sai ta tsokana ki manufa ta anan tsokana shine ta Eh, wannan ɗinki dai yadda za ku samu sabani yauwa. Yo kin ga laifin shi? Ai ban ga laifin shi ba saboda idan aka biya muku sai ku sa mutum ya ciyo bashi wani ma zai iya zuwa abin da bai kamata ba. Amma kuma bis akwai abu guda ɗaya ina duk namijin da ya ce yau ba zai kai wannan kayan ba na mhm. kayan shan ruwa wallahi mai yaudari. a'a ba yaudara a ciki ya kaɗa shi a'a idan saurayi ya haɗa yan mata biyar shida yaushe zai iya yin ramadan basket mai yan mata biyar shida ba zai iya yi ba Ba haka bane ba to idan kuma macen da kuma ta karɓa kayan ramadan basket din samari ya fi guda biyar ba ta tara hatta na ta ce wannan ta raina na wani ta ita kuma ya zaki ce wannan ita ma kuma ai za ta zo ta yi kayan shan ruwa a ba ita kudin suke yi ba ai na ce ta wani ga miki wallahi yan matan da suke kai sanda ina jami'a idan muka je hostel din mata duk macen ta girma ka girki ta kawo maka to fa in baka dunkula ba na natsa ba za a ƙara baka ba to sai ka dan in an kawo maka abincin da kuɗin ta sai ka dan kake ci kuɗin abin sai ka dan ƙara ka saka a cikin plastic ka mai da shi wannan kyauta da ma ce saboda an kyauta da maka ɗan matan nan sana'ar me suke yi kaga wata dan abin da ya ce miki kai musu Ramadan basket kashe musu zuciya zai kashe musu zuciya su daina ma sana'a saboda suna sa sauri sai da wasu abu yanzu ma fa ba sana'a ake ba ba sana'a ake a'a mata suna sana'a ke ce ba kya sana'a ba kya sana'a ko kuwa mata suna sana'a kaka tsaka ni magana ba ni hakuri da sana'a ma nake yi <laughs> to karewa ina sana'a to kya ce mata ba sa sana'a wai misali nake baka to ba ni a ce mu dauka ba a sana'a to an dauka dan kai wannan din shi ma ƙara kashe zuciya akai idan idan mace idan mace ba ta sana'a ka kai mata wannan abin ni na gaya miki in dai mahaifi ne ni zan ga kamar kawo lakanta dan Muhammad Rasulullah ka daina samun mahaifin nan to ni a matsayin na saurayi ni a matsayin saurayi wallahi kun zan jin dauki basket in cike gidan kai sai an ga ai kamar na mai da gidan ku bane mata shi abun ko ba dole basket bane ba an ce mazan da suke irin wannan halin wai salon rowa ne shi ma ba rowa bane ba ba rowa bane ba soyayya gaskiya da gaskiya kin san matan zamani da san matan zamani wasu su da san abin duniya ko ba haka ba ita soyayya gaskiya a ta babu ko anini babu ko sisi inda kana son mutum kuma tsaya na gaya miki ko wallahi ki ki tambaya kije idan mace tana son ka na rantse da Allah kudin ka ma tana tsoron karba ita ma tana kokarin tana baka ba ma ta son ta karbi kudin ka To kuna tare da filin mahangar zamani ne daga nan sashen Hausa na BBC inda kuma a yau muke tattauna akan batun toshin azumi ko kuma mu ce Ramadan basket da 'yan mata suke son samarin su su kawo musu. barkamu da dawowa. Rukayya, akwai wata magana da aka yi kwanaki ake cewa wata kamar yadda ɗazu abis ya magana wata saurayinta ya kai mata kayan ramadan basket sai ya tadda wani ma ya kawo shi wannan ya halatta in ya koma da nashi kayan <laughs> eto ya danganta da wani irin su yake mata kuma shi waye a gurinta misali idan irin ya ji a ran shi shi bai kai wanda ya kai mata wannan ba zai iya komawa ba za mu ce dole sai ya kawo ba mu kawai dai a kawo shine matsalar amma ba kwa ganin cewa batun Ramadan basket din zai iya kore muku samarin kwarai din da suke son aure a ba wani kwarai duk namiji da ba zai iya kawo Ramadan basket ba na magana kwarai nan Ramadan basket abu ne da um, kyautatawa ce kuma Ramadan basket ba wai ga yan mata ne kaɗai ba ga kowa ne kuma yanzu mai dole namijin da ba zai iya kare madan basket ba magana aure yanzu dai a yanzu dai mu je zuwa mu je cigaba cigaba namijin da ba zai iya kare madan basket ba magana aure ba magana aure mu je zuwa mu je mm-hmm. Mm-hmm. za ki ga ko bai ka miki ba zai kama iyayenki zai zo ya gaisa da gida ya zo kawai gift ne na ramadan mahaifiyarki misalin baki a gida ki iya siyan abu ki kai mata is ramadan basket to don me idan kana so na kawai abin da zaka je ka siyo ka kama shi a matsayin ramadan basket ka ce ba za ka yi shi ba to ba sauna ma kake ba kuma abu ne da ya zo da gasa kowa yi masa ake yi mana gasa ne wato ke gasa ce ma take miki abin take miki su ya yanzu ake yi ai yayi ne yanzu kamar yanzu da aka dauko kowane abu da yayin shi idan aka to bara na ga miki ji ba na ga miki kana so na kawai ka mun a magana da cika yi a zauna lafiya ni sai na miki misali idan ni mahaifi ne wani ya kawo min wayar Ramadan basket ni sai na yi magana saboda alal misali ina mahaifi ka kawo min ni ina ne wa ƴata ne miji na gari ba mai matar Ramadan basket ba zai nake zai zan kamar ka kamar kana wani kamar na daina kallon ala wanda eh? ya kawo Ramadan basket ba mutumin kirki ba ne. ba haka nace ba tsaya na ga magana ta ni idan ka ni idan haka kawo mu Ramadan basket sai na kamar kana so ka toshe min baki ne karan dubo na halin da kake na banza ni kuma sai na baka auren ƴata na yi ba Ramadan na yadda kyautatawa amma me yasa dole sai da Ramadan za a kyautatawar kuma me yasa an fi kyautatawa da ai duk ruwan namiji ai abin cewar da aka daura ramadan ne mai da abin matsala saboda yanzu ah. yanzu suke magana cika ce ai idan wasu kuna amfani da shi ne ku kori samari mai da ra'a idan mutum ba wani kai sai to ka ji ba za ka kore shi amma hadis ai ana magana cewa watan ko a ga addinin musulunci watan ramadan ai wata ne na rahama wata ne na falala eh. amma a wajen neman aure a wajen neman aure duk wannan abin kamar toshiya ne idan har baka nemi a wannan in baka kyautata ma aure ba ni ban san wani kyautata za ka yi ba kyautata aure idan ka auri mutum nan mutum ya zama wajibin ka ka auri mutum kyauta kyauta yanzu kuna soyayya da budurwa ka kula da ita kulawa shine soyayya ina son ki da safa na dare i love you good morning good night shi za a a mace ta tana son ka daga ban aka yi aure idan ka rama ka ciko mata ni idan yata ce ma namijin da ba zai miki abu a waje ba kan ma ya miki wani tatsuniya cewa kin je gida zai kuma akwai waɗanda suke cewa juma'a da za ta yi kyau tun daga laraba ko daga alhamis ko ba haka bane ba ba haka bane ba mu kuma muna da hanyar da muke amfani mu gane yan mata masu son abin duniya wanda suke cewa abis abin duniya ba abin so ne abin duniya abin so ne amma idan ya yawa da matsala irin wannan da ake cewa idan ba kawo ba ba a son ka idan ba ka ba magana aure kuma ya shiga matsala a cikin shi ya shiga ba ka kai mata ramadan basket ba bayan sallah ta kore ka ya zaka ji a ta kore ni da an ba ba suna take dan Allah ba Ramadan basket take so ba ni ba kiran ta kore ni san jin samu take suna dan Allah ba dan Ramadan basket ba to ita ma dai in dai ba za ka kyautata mata ba ba rashin kyauta dan ba kai Ramadan basket ba kai rashin kyauta ba babba kyautatawa shine nan ka dauni ka dauki ne za ka dauki nauyin baiwa Allah an ka aure ta ka kula da cinta shanta tufa ta yaya mutum zai gane mutum zai kula da shi tun daga waje ga abin da ya a wajabta kai mutum ka kasa nawa ne wanda basu bada ko sisin ba kafin ya aure kuma aka yi aure suka zauna lafiya nawa ne kuma wanda suka dinga barin kuɗin na rantse da Allah ba aka yi auren basu bada ko sisi ba a'a mu da ba Allah Misir ba to yaushe za mu gane wace miki Allah Misir ce ke magana ake ta zahi ta magana ake ta lissafi mm, mm, nawa ne suka suka bada suka kashe kuɗin kafin ya aure kuma aka yi auren suka je sai a shekara goma ko a tamfatsiya basu daura mata ba nawa ne kuma eh, wanda basu kashe a'a a wajen ke so a yi kenan kai a ciki kin fi so a wajen kai a ciki kin fi so ai a waje kenan kai a ciki eh shine zai ah, tabbatar min da ah, zaka yi kuma kin sauka daga layi in dai kin fi so ai a waje kafin a ciki a ah, kin sauka kin sauka shine zai tabbatar maka da miji zai maka shi zaman aure shine zaman gaskiya zaman dindindin so an fi so a kyauta a zaman aure zaman aure ka san dole da kyauta kyauta idan an yi aure na yadda ai koma mene amma dai kafin aure a wajabta wani Ramadan ba su idan ba akwai zargin da samari suke muku na bani bani ba kwa ganin cewa bani bani da kuka ishe su ne shekara guda shi yasa suka ki kawo kayan shan ruwan na Ramadan basket din ba su kawo ba su kawo muku kayan kwallon ba ba kuma su kawo kayan sallah ba to abun bani bani shi daban ne yanzu kuma magana Ramadan basket daban ne duk group ɗaya ne bani bani ce kake wani kwana kwana Ramadan basket din ma complain kuke idan ba a kawo ba bani bani ce yanzu tsaya na a yanzu duk a cikin shekara guda ba a dame ka komai ba kawai Ramadan basket saboda kun da shi bidiya idan ba a kawo ba kuna cewa babu aure to kun ga dole mu ma mu tada hankali a kai yanzu kika ce fa idan ba kara madan basket ba babu aure ba soyayya ba mazajin da za a aura a to kin ji kaji ko kin ji abin da yasa ake yakar madan basket ku ne ma wa'anda idan kuka yi aure wallahi ba ku iya kula da mace a'a ba irin mu bane ba in ga ana ga miki da abin da mace a ce yo ana yayin abu in je kana son mace kana tare da ita mahaifinta ya kamata baki ji addini abin aka ce ba nauyin mace iya kan mahaifinta daga an yi aure koma kan miji me saurayi na ga miki ni wulakanci ne ma saurayi kawo wani abu wani gidan mu ya kawo budurwa a ai yanzu samarin yanzu yanzu za ta zauna ne da mu idan haɗa kira cewa samarin yanzu ce wasu daga cikin samarin yanzu idan haɗa banda jama'a ba a jam'i ba ki yanzu sai ka je kai soyayya da mace shekara ɗaya shekara biyu shekara uku kamar wacce za ta yi digiri wata ma wallahi shekarun za ta iya yin masters wai a wannan laifin ta ne da laifin mahaifanta laifin ta ne da laifin mahaifanta tsaya na ga miki in dai mace tana da wayo tana da hankali idan saurayi ya zo ta wallahi tun da in yi sati ɗaya na zuwa ta ce analyze rayuwar shi za ta ga ina yadda fa a rayuwar shi da magana aure zo ko da magana wasa ya zo da haka duk wani magana madan basket sai dai ita ce ba ta rayu kuma sannan mahaifanta a ce shekara hudu ana soyayya sai dai a zargi mahaifanta ba wai zargi eh, saurayi ba baka taɓa yin shekara hudu ni na da lokacin bata ne ban da ah. lokacin bata an gaya miki ni idan <laughs> ban da lokacin bata an gaya <laughs> ban da lokacin bata ba ne ma ka fada cikin waɗanda ake magana cewa rowa ma ka san an ce haka yan matan suke faɗi annani mallami ba ah, su bane ba a'a to ya ga miki in dai soyayya ta gaskiya ce tsakani da Allah fi sabilillahi idan saurayi ya kawo ko bai kawo ba ka san in dai ka san nagari ne ka san kai akwai na gaya muku mata suna na gaya miki mata akwai reta da Allah ya musu idan suka ga saurayi ko san su yake ko bai gaya musu ba suna ganewa kuma idan har mace tana da hankali in dai saurayi zanta da magana aure tana gani inda dusa ta masa tambaya biyu me kake so kai a rayuwa me plan ɗinka za ta ji yana mata magana soyayya friendship za tun daga lokacin za ta gane kuma a ce wani dan mutum bai kara madan basket ba a ce magana aure wani ba magana aure no to ta yaya za mu tantance wa'annan idan har ba a magana da Ramadan ba sai a tantancewa mutum mm. zaman da kuke da mutum zaki tantance mutum kiga irin sana'a shi shine zaman mu yanzu Ramadan ba shine zaman nawa ne aka kashe musu kudin a waje nawa ne aka kashe musu kudin a waje aka yi auren babu ko sisi kawo mutum Ramadan basket ba ni ba ba za iya kawo ba ai ga miki abin da yasa miki a kara Ramadan basket din an mai da shi kamar wani wajibi har kuna halaka shi da aure idan ba kawo ba a'a a shi sa to kin ji wajibi ai wajibi shine sallah azumi zakka sune wajibi duk wani abu da ba sallah ba azumi babu wajibi a cikin shi yanzu Ramadan basket ya ya sauka da mutane na'am ina jin ki na kyautatawa mun ji ba za ka kai ramadan basket ba kana yin anko anko na biki so mu maza ne mata ne suka fiye yin wa anko ko shine ai wani budurwa ka kana mata ah, wai wai ne wa mace budurwa ta anko idan za a yi bikin kawarta ko wata ƴar uwarta haka na farko ba ma tare da budurwa ta yanzu tun yaushe kai tare ta kuma na farko ita kuma ba mai san anko ba ce ba Allah dai saboda tana ganin kamar tana bin rububi ne tana bin shanu ne akan ba sa su ake ba daga an yi aure sai a dinga aje su ba sa iya sa kayan amma rashin fuska ne yasa ba ta tambayar a'a ba rashin fuska bane ba ba na gaya miki sanda muna tare da ita tare muke zuwa mu sha boko karatun boko mu muna karatun boko mu koma daki har dafo abinci sana yi kuma na ga na ga miki idan baka kai ba idan ka kawo abinci idan baka ba da kuɗi ba ba a kawa ba dan ko ɗan boko wacce suke met tsaye da ita ba class mate ina bace a'a kana nan kana ina level ina level 4 da tana level 1 ba class mate ina bace ba akwai interval kin canja magana kenan kin canja magana kenan magana canza magana kin canja magana kenan to ni dai a takeice akwai magana farko ba ma na anko budurwa ta ba ta son anko cewa take to an kan ma an kai ba zuwa ake ba sa miki ba daga an yi bikin ya zama shi ne kunya nake gaskiya ne mana kuna son ankon saboda cewa ta ce ba ta son ankon to nace faduwa ta zo daidai da zama daman ni ma ba mai son ankon ta ce ba ta so faduwa to daidai zama a dan ta ce tana so fa idan ce tana son a mata anko tabbas zan duba kusancinta da wannan din mai auren idan mace ne na kusa da kai kuma anko na biki ne na lokaci budurwata sai na je na tambayi izinin mahaifanta in ce to kun ga zan yi wa an ko kun yadda ba gona wulaƙanta wulakanta ku ba idan kun ce kin ce kin zan je tambayi izinin mahaifanta ban baki asa kake mhm. kai an mata guda ba adadi na a Allah astaghfirullah kallan mai da rike mu astaghfirullah astaghfirullah ni ba mai riba bane <laughs> kallan mai da rike mu to astaghfirullah <laughs> to ba haka nake ba ba zan baki ansa akwai wata mace da wadda kake so wadda kawai ka ji a ranka ga abin da ya kamata a ce ka kyautata mata ba tare da ta tambaye ka ba so ni dai gaskiya wanda Allah ya kaɗa musu ya da su ma ba lashen wani bane suna buƙatar time ina ne lokaci na suke lokaci na suke so ba kuɗi ba lokaci ba shine soyayya lokaci time na ato ah, baki san me soyayya ba baki san me soyayya ba kin da ci kuɗi ne soyayya ko ba wai kuɗi bane ba lokaci time time da kulawa ah, ah, to baki san soyayya ba ma a ce soyayya kulawa da bada lokaci shine soyayya in baka ba mutum lokaci ka baka kula eh ina ki. Mhm. ta wace hanya ya kamata a nuna wa mace ana santa tun da ka kau da wannan kuma ta yadda za a ƙara yauƙaƙa dangantaka idan kana so ka nuna mace kana son ta sosai tabbas kyauta tana ƙara dankon soyayya wannan ba ƙarya a cikinta amma baba wace miki bana yi wace miki bana yi ba nan kana ma hana yi to abis ka ce kar ayi ramadan ba ba cewa ne kar ayi ramadan ba kar ki yake yake na na kera yar karama allura kina kera min garma ni ban ce ni ban ce kar ayi ramadan basket ba cewa ne yanzu yan matan yanzu sun mai da ramadan basket har suna cewa idan ba a kai ramadan basket ba ba magana aure ba a a laifi ne mutum da kuma ce shi da hada shi da magana aure haka ake gane mijin aure kuwa to kun ga ta da kuke fada wajen maza ba na garba kenan kuna tanin abin duniya shi yake hada a magana aure a cikin to yanzu abis ta wace hanya ya kamata a nuna mace ana son ta ba tare da an kai kayan abin duniyar ba to ta hanyar da za a bi a nuna mace ana son ta shine na farko ka bata kulawa sannan ka bata lokacinka sannan kuma duk wani abu da ya ci gaban rayuwanta karatunta ne sana'a da take yi ne ka bata gudunmuwa a kan shi da jikinka ne da karfinka idan ma maganar wani kyauta ne wani abu da ka so kara mata jari ka kara mata ta kara sana'a ba wai ka dauki abin duniya ka bata ba ka nuna mutum yadda ake kamo kifi ya ka bashi kifi ko ba haka ba so duk wani abu ne ka dora ta akan sana'a ta dinga nema da kanta ya fi ka dora ka wani bata Ramadan basket saboda idan ma ala misali ta je ta siya Ramadan basket din da kudin ta kan gane abin da nake nufi ai amma ka ce za ka ɗauka ka bata ma ni gani ke kamar kana kashe mata zuciya ne ba ka so ta nemi abin da kanta ka fi son komai a bata yanzu rikayya ke a gurin ki ta wace hanya ya kamata a nuna mace soyayyar eh yadda kamar ya ce ba da lokaci Eh, kulawa da kuma kyautatawa da ba za mu fasa cewa da kyautata ba sannan yana cewa wai idan aka bata ramadan basket ko an kyautata mata ko an ɗauki wani abu an bata an kashe mata zuciya ba kashe zuciya ba ne ba faɗa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne kyautatawa tana ƙara danƙon soyayya to in dai har aka ce kyautata tana ba dole wai sai ka siya abu mai tsada ba zoben nan in ka siya ka zo ka bani shi ka ce mun shiga shi nan isiyo ramadan basket idan har ina son ka zan ji daɗi a raina in ce eh ai kayi mu To wannan tattaunawa dai tamu za ta yi tsaho domin har zuwa bayan sallah za a ci gaba da wannan batu guda ɗaya na Ramadan basket tsakanin samari da 'yan mata. Kuma ba za mu bakwat ba, kuma ku ci gaba da tafka muhawara akan wannan batu a shafin namu akan waɗanda suke goyon baya da kuma waɗanda ba sa goyon baya. A madadin abokanan aiki Badriya Tijjani rayu ke cewa a bikin sallah lafiya. Kuka ɗauki abin da ƙarya, kuka ɗauke shi ne kawai. Wallahi ba ka bane. Yanzu mata su kira su yanzu fa a farkon shirin biki ne aka ce bane na raina gaskiya bai kai bakawa ta wannan da kyauta ba a'a ba haka bane fitan baki fake idan kai kaɗan a raina idan ba da yawa kai ba kuma idan baka da arzikin da yawa a ku ce ba ce ba wai a raina ba kawai dai kawai a jena saboda kuna hada shi da aure idan ba a kawo shi ba a kansile shi tunda kuna hada shi da aure a'a a'a duk bidi'a ce mu sunna sak ba wata bidi'a